بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا حقا وارزقنا اتباعه وعارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ashirin da takwas ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shida ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin mukaddima ta wannan littafi nuniya wanda yau za mu yi tarjamatul allama muhammad bin salih al rahimahullah ta'ala aka ce akwai rakamtar ƙasa aka ce unzur muqaddamat ahkamil qur'an ahkam min al karim li fadilati shaykh al-allama muhammad bin salih al rahimahullah ta'ala طبعة دار الوطن للنشر الطبعة الأولى سنة ألف تريد أدو تاشرين لتفوزوات وبيجي وانتين جديد أبنى بأدو بيدا بفايكينا kina idan mutum yana son cikakken tarihin sai duba cikin wannan littafin nashi an yi bayani cikakke game da shi amma nan takaitaccen abin da aka kawo shine za mu kalli waɗannan nasabuhu wa mauliduhu wato nasaban shi da kuma lokacin da aka haife shi akan faɗi waɗannan ne abubuwan saboda fa'ida saboda ka rika gane ma da wa kake magana kuma in an ce wane ne ce ka gane wane ne wane nan za a san cewa lallai waɗannan zaɓaɓɓu ne daga cikin bayan Allah baraka wa ta'ala waɗanda Allah ya zaɓo shi don su yi ma wannan addini wato aiki wa huwa sahibul fadila ash alim wannan duk darajar shi ce da Allah ya bashi صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق wanda ya samu irin waɗannan matsayin to matsayi ne irin wanda shine karshe alfaqihu kuma almufassiru duka waɗannan sannan ga babban alwari'u az an haɗa duka da yawa wasu sukan ɗauka wara da zuhud abu ɗaya ne ba abu ɗaya bane za a iya samun mutum yana da wara amma kuma ba dole zama zahid ba to saboda haka sifa ke biyu wasu malaman can baya in baku manta ba da muka karanta sun kwatanta su guda abu kamar misali zan bada kamar yanzu misali wanda za a zauna da shi sai a yi magana a ce to yaya muka ji da ruwa alaman fa bazara ta fara matsowa don in ka ji iskar nan yanzu kamar an fara iskan bazara kai wannan irin maganganun kuka gama kun yi da wani ba ku yi da kowa ba ko to mai wara ya ne yake tsayawa tun maganan da za a yi ba zai yadda wani ya shigo ciki ko su tafa mutuncin wani ko su yi maganan wani ba ina fata an gane to amma shi zahir shi ya wuce nan shi kuma sai ya kalli waɗannan abin da suka faɗi duka ya ce to akwai lada a ciki sun sa an samu lada in ba a samu lada ba shi ba zai ba wannan din ma ba zai ba kun gane shi sai ya auna a ce mai to ai ba mai laifi ba sai ya ce to ko ba mai laifi ba me yasa za mu ɓata lokacin mu a banza mu yi maganan da kuma mu samu lada ba bayan ko yanzu da ba wannan muka yi ba muka yi tasbihi ko muka yi wani abu mun samu lada kun gane kaga ba abu bane na dole amma su sun kai wancan matsayi kamar yadda muka yi magana Dawudu Sa'i aka ce shi wajen cin abinci ma yana ci saboda da shi ake rayuwa amma in zai ci abinci sai ya auna cewa in ci zai yi sai ya ci minti ashirin misali yana ci saboda sai ya tauna sai watakila da nama nama da wani abu abun nan ko sai aka ce shi daga nan sai daina ci kwata-kwata ya ce shi sha zai rika yi don haka duk abu sai dai ya sha sai aka ce sai ya rika cin wani abu da ake ce ma alfatet na ce watakila shi ne ma ya sa zazzaga tun da malamai ne asalin su suka ɗauko alfatet suka ce fate-fate ko alfatet kuma shi ma sai aka ce da tsaki ake yin shi ana yin shi ne da garin alkama da dan wani abun nan a zuba haka sai mutum ya rika kurba kawai ya rika surba ta yadda ba sai ya rika tattaunawa ba kawai da ya kurba kawai da dan ya gama kaga ko zo da malamai ne <laughs> abun nan sosai malamai gidan karatu ne sosai ko ya san wannan to kaga tun da aka ce alfate kaga sai fate fate kawai shikenan mhm. to shi abin da yake sha kenan saboda yace ce saboda haka in zai yi yanzu wajen ci ya ci minti ashirin yanzu da zai sha to minti goma ya ishe shi to sauran minti goma nan sai ya cinye su ya karanta ƙur'ani zai iya karanta aya hamsin ta ƙur'ani to aya hamsin ka karanta su cikin minti goma aka duba ma abin da za ka samu ranar lahira Malam sai ka gwammace da awa ɗaya ka ci in ka ci awa ɗaya sai ka gwammace da goma ka ci ma to kuma karatunmu na ran nan kenan cewa in ka kai wani lokaci na shekaru sai ka auna yanzu shekarar ka nawa nawa wakaci zai yiwu ka maimaita ko korabi rabi za ka samu ko kwata za ka samu watakila sai ka rika ma'auni da sittuna a saba'un kaga kai nawa ka ci yanzu a cikin sittuna a ba'un kaddara sittin za ka yi nawa ka ci yanzu kaddara za ka samu saba'in nawa ka ci a cikin saura nawa a cikin saba'in za ka maimaita ko rabi za ka kada samu ko abin nan ne to daga nan da maimakon kana kallon an ce duk wata awa ɗaya kakka bari ta wuce a banza to yanzu sai ka koma duk lumfashin ka kakka bari ya wuce a banza shine karatun mu na ranar juma'a da asuwa ko shine to sai ka koma sai ka auna to duk wata awa da kake kallo awa awa kake kallo to yanzu sai ka koma lumfashi kake kallo gwargwadon yadda ka matse da sittin ɗin ko saba'in gwargwadon yadda kai kuma za ka ƙara himma himma aliya akan cewa to da awa ɗaya kake kallo kakka bari ta wuce a banza to yanzu ka koma kana kallon min ka ne sakan ne ba ka so su wuce a banza kun gane idan mutum yana da waɗannan abubuwan to duniya za ta zama mashi da sauƙi kuma zai zauna cikin mutane da sauƙi ba zai ko rika fushi ba ma saboda duk abin da za a yi sai ya tuno ya taba ganin irin shi ko an taba mai irin shi sannan kuma ya ƙara tunowa ita dai wannan gidan kowa ba ko ne radda ka tafi sai dai a nemi abin a dora kan wani wuri ba shi kenan ba jiya wani uwa ya turo min karatu na na Sheikh Malam Jafar Allah ji kansa irin wannan abin shi ke kadai ke bada wannan ya ce wani malamin su lokacin suna makaranta idan za a dawo hutu sai ya zo ya raba maku littattafai ya ce ku tafi da su kasa ku ku raba in qur'ani ne gurgurdan yadda zaka iya dauka zaka iya daukan katan hamsin katan arba'in ko katan nawa kake ya dauka zai baka katan din nan ya ce ka tafi da su in ka je kasa ku ka raba ma mutane yana yin haka na ran nan sai wasu suka zo suka dauko sai gumi suka gaya masa suka ce malam qur'anin nan da kake ba wasu ɗalibai a ƙasa kaza kaza ya faɗi har da kasashe amma ba fa'ida mu yanke shi kawai suka faɗi ƙasashen suka ce 'yan ƙasa kaza 'yan ƙasa kaza 'yan ƙasa kaza in ka ba su ƙur'ani in sun je garinsu ba rabawa suke kyauta ba saidawa suke sai ce to ya ce in sun saida waɗanda suke saida ma su me suke da shi suna zuwa ne su zuba a matsayin in sun saya suka ce a waɗanda suke saida ma karantawa suke sai ce alhamdulillah an samu fa'ida biyu kaji malar sani sai ce alhamdulillah an samu fa'ida biyu kaga waɗannan sun kai ƙur'ani waɗannan sun saya sun karanta wancan sun karanta ƙur'ani sun samu lada su kuma waɗannan su ma sun samu kuɗi sun ci abinci kaga ni yanzu na samu fa'ida biyu kenan ga wannan sun karatu ga wannan sun ci abinci su kuma malam sani to barakallahu fi cike nan ka ma gane to ba abin da zai bani wannan sai wanka ka zuciya sai ce alhamdulillah kenan yanzu ma an samu amfani biyu waɗancan sun samu ƙur'ani suna karanta waɗannan kuma sun sai da ƙur'anin sun samu kuɗi su kuma sun ci gaba da cin abinci to ya ka gani ya ce kaga an samu amfani biyu kenan to almajiransa ne fa shi soke su tozarta kuma waɗannan in akwai kuɗin ma zai ɗau kuɗin in wannan katan ɗin da ya ba su na ƙur'ani wallahi na tabbatar maku in kuɗi ne zai ba su wannan katan katan ɗin su tafi da shi su je don kasu tozarta to mu ya ka gan mu kawai a tsaya nan malam sani ko to kullum kai za ka rika auna kanka kaga kai wai zuciyarka ya ta zama sannan kuma ka ƙara kallon wasu kai kama ji da kanka kawai ka ji kai ya zuciyarka ta koma shin zuciyarka ta zama wankarka ku diba wannan na gaya muku nan malam adam tun da bayyana mu ba da misali da shi wani gida fa ya je da ya shiga gidan sun san yana shiri da mai gidan bai ba shi komi ba sun daɗe ne yana karantar da ɗaliban ya'yansa kuma ma an yi watanni bai ma gan shi ba balle ma ya ba shi ma shi hakkin shi ba da kyau kuma dama duk wanda ya koyar gidan masu kudin na ya san halin su in dai kana koyar masu da 'ya'ya to za ka ga isa wilin shi shi shi da aka yi mai ma to Allah ya sa yana da zuciya shi ma koyarwa yake a gida yana karantarwa shi ke karantar da yaran aka gan shi a hanya zai je gidan direba ya tsaya zai ɗauka yaran suka ce ka ɗauko su kai shiga masu mota gashi nan zane wallahi na gaya muku malar sani na gidan zai je ya koyar da yaran su kuma su yake koyarwa aka gan shi a hanya yana takawa zai nufi gidan direba ya yi fakin ya ɗauko malam yaran nan suka ce ka su bari kai ya bari malam ya shiga masu mota ka gaya man wannan tsinan nan yaron ya girma yadda zai shi da malamin to aka yace ya ce ka a ɗauko masu malamin shiga masu mota ai ga yanar zanne shi ya sa shi ya bari yau. in ga mutum ya dare wani abu kan kaso ka jibi ya sa cewa ya yi yaron sai da ya shiga direban na ya ce aka bar shi kuma to aka bar in aka ɗauko shi yanzu da a ce sun san in direban nan ya ɗauko shi ko sun je sun faɗi ma iyayen za su ce da ku dan uban kuma lantin za ku je ka a ɗauko misali sun ƙara gobe amma direban ya san in ya ɗauko shi suka gaya ma iyayen to shi ma direban zai sani da ya ɗauko shi sau haka aka wuce shi su tafi gida kuma su jira shi ya iso su musu karatu ya ma yi kokari da ya karasa gidan don in yi ne ni daga nan dawowa zan ba zan ma karasa gidan ba ma ba masu gidansu to haka fa muka dauki addini haka muka dauki masu addini ka gaya mai yadda za a yi abin nan ba wata rana za ku ga wani karatu ana ba da shi ne za ku ga kawai malam malam yadda muke malam sai dai hankali jiya na kai ma wani ziyara muna magana nan sai da subulu ga <laughs> subulu nan sai nake ce kai duk da kuke ganin ina ma subulu yan nan wani abin nan wato abin da yake abin da ya gani a nan garin ya isa musun darasi na babban mamaki na je wurin wani malami muna magana da shi jiya sai muka tuna da wani malami sai ya ce Allah ya ji kanshi Allah ya ji kanshi ya ce har na tuna da wani wata kalma da yake faɗi sai na ce mashi menene yake faɗi ya ce ka dai san shi da tijo ne mutumin kirki na shi alhamdulillah Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa sai ya ce shi ya tuna ne da kalman da yake faɗi in an zo wurin shi wani lokaci aka faɗi littafi kaza maganar subulu ne ta zo wurin sai ta zuhulu lalar ta zuhulu lalar kana so ka gaishe ka zo marka subulu lalar sai ya ce ya tuna da wancan limami malami ne ban son ba da suna ba sai ce in aka zo kawai lokaci zuwa ya zagaya zagaya zagaya wata rana ka zaka tambaya ka ce malam kana da littafi kaza sai ce littafi ya faɗa masai littafi ya faɗa masai ah, aka kasa gane me yake nufin ya ce littafi ya faɗa masai ran ne aka tambaya aka ce malam wani kake nufi ka in ka ce littafi ya faɗa ba zai ce to na sai da shi na sai abinci mata sun matsa ma cikin gida na sai da shi na sai abinci da na gama zuwa na ce to jiya na je wani kaji abin da ya ce kai kana kana kai littafi wanda ya ce to ai ai laifin ku ne ya ce baban kuma wani ya faɗi wani ya ce shi matso su yake yin zo masallacin juma'a sai ya matso su a nan sai ɗauko su kaban za a karanta da ya zo ga wanda su bulu sai ya wasu laka ya yi masu bulu haka sai ya haka shi kuma su bulu yau haka sai ya haka sai ya haka ya haka sai ya fito ce ban matsa ba su kai a gida da zuwa su ka ɗauko da su da zuwa su ya wuce da ba wani littafi ya je ya kai wa mutane to ko da haka na aika gaba shi da ya wani littafin aka zo aka saya za a karanta a shi kenan ko akwai daga cikin magabata wanda ya rubuta littafi da hannunsa sai aka zo da daddare wata aka je na kuka ya ce kai yanzu in ban da kukan yara da kukan mata ya za a yi in rubuta littafi da irin wannan fa'idoji gwalagwalai a ciki sannan in sai da shi a bani kuɗi ce Allah ka raba mu da masifan abinda zai kai ga malami ya sai da littafin shi sai wani ya ji a ce yanzu haka aka yi malam da ya zo ya bashi sai da ya ji nawa aka sai da littafin nan sai na ya linka kuɗin littafin wajen so uku ya ce komin abin su ya kashe kuɗin nan kafin ya mutu ya ce a mai da littafin shi a mai da masu kuɗin su to masu wara sukan tsare duk wani abu da za ka tunani a tsare wani ma sai dai ya mutu ba gano ba saboda wara da sa to nan shine bambancin waɗannan kaga yanzu misali wancan da aka bayar wani zai ƙara zuwa wurin shi ƙare mai wata magana da aka zaka ce mai to malam littafi sun tsaye ce to a samu fa'ida biyu ma yanzu ga wancan ga wannan to misalin wara'u kenan dan haka kada mu riƙa ganin kalmar muna ganin ta in an ba malami kai tsammanin ta wasa ce ta abun nan ba tun daga ibnul qayyim za ku kalla ka kalli irin shaharar da ibnul qayyim ya a duniya aka haihu a gidansa mun yi maganar nan kwanaki abu biyu ne yake cewa bai manta su na fa'idar da ta sa ya rubuta wasu littafi guda biyu na farko shine wancan littafin nashi miftahu daru sa'ada ya ce wannan littafi yana jinjina bai wanda Allah ya bashi rubuta ta domin lokacin da yake rubuta shi yana cikin masallacin haram ya je aikin makka yana zaune Allah ya buɗa masa wani irin haske na buɗewa na zuciya ya samu ya rubuta wannan littafin saboda haka ba zai mance wannan baiwa da Allah ya masa ba a wannan lokaci ya rubuta wannan littafin kuma da za ka ɗauki littafin ka karanta sai ka ga wata matsalar da a kwakwalwarka ma tun da ce baka taɓa tunaninta ba kuma ya yi tunaninta ya kawo ta a cikin littafin yana nan cikin ka duba za ka ga abin mamaki cikin wannan littafin ka ga dama sunan shi ma mai sahu da abu sa'ada saboda haka sai kenan na biyu ya ce littafinsa da ya rubuta tufatul maudud ya ce ya rubuta littafin nan ne a lokacin da Allah ya azurta su da ɗa a gidansu ɗan shi sai matan shi ta haihu shi kuma abu babu kuma ba zai zo mutane babu ba sai kira ɗan ya ce an mana abin arziki gidan nan tunda Allah ya kaddara an mana haihuwa muna gode ma Allah ya ce to amma ba ni da abin da zan baka amma ta dalilin ka yanzu zan rubuta littafi guda in ma kyauta akan wannan dalilin haihuwar nan zan ma kyautar littafi sai ya rubuta wannan tufatul maududi ya bashi ya ce shi ne kyauta ta ta an mana haihuwa a gidanmu kun gane to ya ka gani yanzu littafin nan yanzu da aka zo ka kaddara lokacin miliyan yake da ita ya ba ɗan ɗan bai kashe ta ba amma yanzu littafin nan da aka bashi ba gashi har ya zo wurin mu ba na to to kage ne to ai dama saboda haka aka yi shi yace malamai na cewa babu wani littafi da ya magana akan haihuwa akan wani littafi mata za mu karanta wa tunda su ne iyayen mu na haihuwa su za mu zo mu su za mu karanta kuna da wula da wuri su za mu zo mu karanta ba su kawai rana za mu mu je mu sa su ji yana nan na ɗauko shi har ya zo kusa ya matso daga duniyan kabot ya dawo duniyan kujera ai duk wanda ya zo kan kujera to ya kusa zuwa wuri da ne da dauko shi har na nemo shi da dawo da shi kan kujera to shi kenan ya kusa isowa cikin gari to na kamata da za karanta wa tun da su iyaye wajen haihu abin nan ba ya kamata a ce in ma maza za su yi to mata su ba su yi wannan littafin. ya yi magana kan haihuwa ya yi magana kan fa'idar da ni'imar da ke ciki da kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya matan adam a irin wannan abubuwa da fa'idoji na tarbiyya da abin da dai ga sunan dai sai an je ciki da ka an ba su amma masu littafi ne abin nan komi mun riga mun saya ba in tafi ce ka kawo yanzu kai tsada wa mu. sun ji tuntuni matan sun ji izawi kuma akwai na wanda ya tsallako kano akwai wanda ya tsallako ruwa ne na nuna muku wanda ya tsallako ruwa da sharki da kato duk keke wanda shi wannan daga can sai an je ta an ɗauko to saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mu rika kallo in ana maganan waɗannan bayan Allah ba ƙananan mutane ba ne sun haɗa sifofi to misali yanzu ka kalli wani ya tambayi sahab ya ce yaya aka yi wai su suka zama masu daraja cikin tabi'ai ne aka tambaye shi kuya aka yi kuka zama yadda kuka zama ya ce saboda mun bi waɗanda babu irinsu a duniya mun kwaikwaye su su wane ne ya ce haɓɓan manzon Allah su kuma sun zauna wajen malamin da duniya ba taɓa ganin irin shi ba saboda haka sun shawo sun zo sun ba mu muwa mun sha shi yasa muka zama abin da muke ya ce to ya ce su ba su fudul zuhudun su suna da wara suna da zuhudu ta yadda sun kai duk wani abu da aka ce in an yi ba za a samu lada ba ba sa yi shi na haka maganar su idan dai ba cewa za su yi subhanallahi ba alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah ko su yi umarni da kyakkyawan aiki ko su hana mummuna ko su taimaki wanda aka zalunta ko su taimaki mai zalunci su hana shi shi ma zalunci ko su taimaki mutum akan dabbarsa ko su taya shi dorawa ko su taya shi saukewa ko kuma su ɗauke ƙazanta a hanya ko ko su koma gefe su karanta alkur'ani ko su karanta hadisan abin nan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su yi salatin manzon Allah kun san da kuma karanta cikin wancan khawatir imaniya aka ce shi yasa a ba wanda ya kai malaman hadisi lada saboda su kullum za su karanta manzon Allah sai su manzon Allah salati to wannan salatin yana sa Allah ya masu goma duk sanda suka ce sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya masu goma to ko masu karatu ba su kai su ladar su ba kaɗan ba ce don haka sun kowa lada cin kafatin imaniya ko ce saboda haka sai za malaman hadisi suka tafi suka bar kowa saboda duk sanda suka ce manzon Allah za su ce sallallahu alaihi wa sallam masu zama wurin su ma za su ce sallallahu alaihi wa sallam idan mutum yana karanta qur'ani ba dole kai ba sai ka saurara kawai ka daji amma an samu lada amma bai kai wanda ya yi kai ma kai ba haka ne ko sai ya ce to duk abin da yake wajen wannan su ba sa yi shi shi yasa suka fi daraja mu kuma muka kwaikwayo su mu ma kuka ga yadda muka zama yanzu auna wannan maganganun da mu inda muke wajen abu goma sha ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah nan kadai biyar amrun bil ma'ruf nahyin anil munkar sannan taimakon mutum ya zama zalunci zai ka hana shi a zalunci ne kai kuma ka abin nan kansa auna wannan nan ma biyu ka taimaki mutum akan dabba shi ya dora ko ya sauki hada dauke kazanta akan hanya karanta qur'ani yi salatin manzon Allah yi karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani kuma to duk hada nan to din ka haɗa waɗannan sai aka ce su nan ne daidanuhum nan ne halin su kullun tabi'a su cikin wannan wurin take ba sa fita wajen wannan sai ce duk abin da yake wajen wannan sunan shi fudul to su ba sa fudul fudul ba sa fudul a cikin wancan littafin da muka karanta na arba'una khata lisani da ya faɗi fudul din sai ce fudul shine a tambaye ka kamar yadda muka yi magana nan nan cikin adabu duniya wa din aka tambayi wani aka ce wai kai yaushe ne ka zo kufa ne ko aka ce mai wai shekarar ka nawa a kufa Ya ce yau shekara ta talatin a kufa shekara ta ashirin a kufa ya ce. amma kuma shekara ta talatin ina azumi duk wannan shekarun da ne na cinye ashirin hada ya ce, Allah da iko yake na tambaye ka shekarunka nawa a kufa me ya kawo haka gaya man azumin shekara talatin da kai ka yi fudu ban tambayi wannan ba kawai ka ce man shekarunka a kufa ashirin ka tsaya sauran da na tambaye ka babu a tambaye ka sunanka a ce ya sunanka in ka ce suna na mantau ka ja a yi fudul saboda ya kamata ka faɗi sunan babanka don sai an tambaye ka ya sunan babanka to amma ba tambaye ka kuma dan kai gari kaza bane ka ce suna na mantawa ne mutumin Kano ko mutumin abun nan wannan kuma sauran fudul kai dan ba tambaye ka kasar ku ba ba tambaye ka garin ku ba amma ka da na baban ka sai ka faɗe su na ka tantance ka to kakka nemi wani sai ya tambaye ka sunan baban daga baya sanda ka tambaye ka sunan ka wani sai ka ce suna na wani wani ka hana shi ya jawo magana kai kuma ka faɗi daidai yadda ake so to kakka wuce nan kai kuma ban sani ba ko dan mun dan gane kawai mun tuna karatun baya ne kafin wataƙila wani abu ya shiga ciki ya fito saboda haka wannan banda ilimi wannan bangare ne na ilimi daban faqihun ne mufassir sanakati alwara az muhammad bin salih al-uthaymin shine abun nan bin muhammad bin sulaiman bin abdurrahman ali uthaymin min al min bani tamim duka wannan bangaren nasabar shi ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك أن هيفيش واتو أتكين درينا عشرين دبقوا من شهر رمضان المبارك أتكين وتم رمضان من البركة شكرا تألف لري أكو دا أربعين دبقوا كما هجرة أولا أريد أكيد ما أنيزة إهدا مدن القصيم ديني دقا سنجرور قصيم في المملكة العربية السعودية أنا كايفيش nash'atuhu al-ilmiya yanda ya taso a bangaren ilimi alhaqahu waliduhu rahimahullahu ta'ala ay li yata'allama al-Qur'an al-Karim inda jaddihi min jihati ummihi al-mu'allim Abdurrahman bin Sulaiman al-Damit rahimahullahu ta'ala aka ce yana tasowa sai babansa ya hada shi ya tura shi makaranta ya je ya koyi karatu a wurin kakansa na wajen mahaifiya baban mamansa malami ne bi ma'anar kalima kakansa kenan ko yana tasowa sai baban shi ya ɗauke shi daga gaban su ya kai shi gidan da aka haifo mahaifiyarsa saboda ya koyi karatu alkur'ani shi ne matakin farko da za ka yi maɗa har kana so kada wata rana ka girma ya girma ya zage ka yana tasowa ya fara magana fara sa shi makarantar islamiyya bayan ya goge ya fara a can ya gane mahimmancinta ya gane nan ne makaranta shi ta farko yaro yana girmama duk abin da aka ce shine nashi na farko yana girmama wannan abu idan ka fara sa shi islami ya fara zuwa makarantar qur'ani ko bai rike ko balle ma ya rike saboda a lokacin kwakwalwar shi ba komai ciki zai samu abin da ya rike a ciki mun karanta littafin tarbiyya nan na tar abun nan ba tarbiyatul aulad fil islam Sheikh Abdullahi Salul Uthaymin wannan Salul Ulwa wannan yake cewa Sheikh Abdullahi Salul Ulwa yana cewa inda so samu ne to yaro ya fara jin Qur'ani tun yana cikin mamansa daga sanda aka hura mai rai sai ita maman ta rika karanta Qur'ani in tana yi da kanta wannan zai taimake shi ko kuma ta rika sa Qur'anin a cassette ko a balle yanzu ga channels nan na abun nan Qur'anin nan 24 hours yana ta ta rika sa ƙur'anin nan wannan yaron yana ji tun yana ciki sannan an hura mai rai idan ya fito duniya duk surar da ya taba ji ran da aka zo koya mai ita sai kwakwalwar shi ta tuna mai ya taba jin wannan abu to duk abin da ka taba ji aka ƙara maimaita ma ka fi saurin rike shi kuma gane to mu yanzu sai dai koyi arewa ta tifo ka duba mata nan fa akwai ranar da ba sa zuwa karatun nan zaman su suke saboda wai ranar ake wani dare casa'in da kuma wane kwana 90 ko dare kwana 90 ko wani ne daya labari na daɗin to shi yasa mata zaka ga da yawa su ga ranar ba su ka ganin su nan wurin suna gida suna kallon kwana 90 da dare ta da da eh shine ayran juma'a ba qur'ani yake karanta ba amma sun zaɓi wannan 90 din akan wancan 90 din ta lahira ba sa zuwa ai ta mamaki me yasa ranar wata rana matan nan sai su zo da yawa wata rana sai su koma yan kaɗan ko guda uku ko guda biyar sai aka ce ai ya ci karo ne da ranar da suka samu wata ranar da ta ta lafira ranar juma'a su duba qur'ani muke tafsiri muke amma su ba sa zuwa ranar juma'a saboda ya ci karo da abin da suke kalla a talabijin aka sai su zauna kaga yaro in ya fito ba sai maki duka ba kawai ya riga ya zama shugaban ƙasa tun a can ya riga ya zama wane ne tun a can duk ya riga ya zama fandararre tun a ciki ya fito ka shi kenan to shi ne magana ya ce da za a sa yara su rika jin wannan tun suna cikin nan su fito kuma su rika ji kuma su abin nan ba shi kenan ka yi masu abin da za ka yi masu daga baya kasu wannan ɗin za su je su gane wannan ɗin fiye da ma yadda kake tunani duk yaron da ya shekara biyu yana zuwa islamiyya sannan ka zo bayan nan ka sa shi wannan din ya je yayi daga baya a nan din zai fi kowa ma ganewa saboda kwakwalwa shi ta riga ta cika da haske ba gwalgwalo ciki duk abin da aka gaya mai zai rike duk abin da aka yi mai bayani zai gane ba da ka bane maganan ka duba cikin risala da aka ce fa inna ta'limal auladi fi shighari kan naqshi fil hajari ko yadda yara ƙanana suna yan kanana karantar da su kamar zane ne akan dutse bai gogo sannan bayan haka nan ya ce kuma zukatansu a lokacin da ake koya masu alkhairi suna ƙananan nan to ta fi sun fi rike alkhairi kuma sharri bai riga ya shiga zuciya ba don haka duk alkhairin ya riga ya shiga ko sharri ya zo ba wurin shiga sai an dode shi ya dode shi sannan kuma ga shi karantar da su littafin Allah suna yara aka ce yutufi ugadab idan Allah ya yi fushi zai ma mutane azaba sai ya ga ga yara ƙanana ana karantar da su littafin Allah suna karanta Qur'ani ko a cikin gidanka ne kai murna hani Allah ka kana cikin gida ka ƴaƴanka na karatun Qur'ani wannan yana hana bushin Allah ya sauka cikin gidan in al'umma ne ko suka taru suna karantar da yaran su ƙanana littafin Allah yana hana Allah ya fushi ko Allah ya yi fushi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke buce fushin Allah tabaraka wa ta'ala ina ganin haka samu wannan kau kadai an gama samu alkhairi ba ta ne kada a sa su wancan ɗin ba kada wasu zo ce dama sun tuni sun ce ni gani gani ko gani a ina ƙarya ne ko ma mutum ya ce ni ma na yi boko haka in ka ce ma ba na yi za a ƙarya ta ka ni ma na yi kuma in ka tafi da ne makarantar ka je ka nemo za ka gasfar da suna na ciki ni ma na yi ba ta ne kada a yi ba amma dai kowa yana da tsarin da yake makanshi. wannan abin da suke zuwa tun suna yin kanana suke zuwa wani playground da ya duk shirme ne a sa su makarantar islamiyya makarantar ƙur'ani hadda su rika jin qur'ani suna karantawa ana karantawa suna yi suna yi ko karatun ne masu su iya ba an wanke masu kwakwalwa ta kyau daga nan da abin da za a ɗora su za su iya in kun yadda ku ɗauka in ku yadda ba kuma kuma ma'amuna wannan shine abin nan don wancan in shi kake fatan ka samu ne za ka samu da yawa kuma shi ba a latti wannan kuma ana latti juya abun aka yi mu da yake addinin ne aka zo aka yi mana wayo sai aka juya mana cewa wai wancan ne ba a latti shi wancan ne ake latti shi addini ba a latti kanya ne ba yadda za ka yi ka ce ƙur'anin nan wanda yake littafin Allah ne ana haddace shi ba wani littafi a duniyar nan da ake haddacewa sai Al-Qur'ani, ka haddace shi gaba daya da yawan wannan ayoyin sama da dubu shida da shida da wani abu mutum ya haddace shi a kada da aka ya karanto shi ba littafin da zai wannan yawan a duniyar nan mutum ya haddace shi gaba daya ba ku ta karantawa sai qur'ani to in ka kai shi tun kana yaro ya fi saukin ka haddace shi fiye da in ka kwatanta in ka tsufa kuma wani haka amma kun ga wani shagalallen da aka zo dan uwan shi ne fa yaga ga 'ya'yan shi ya dauka ce a sa su islamiyya wai sai ce wai sai hana ya dawo ya yi masu rijista ba wani wuri ba ne nan ne makarantar dr malam isa yunus nan aka zo aka yi rijistan yaran aka ce su zo makaranta ya ga wancan ce yaran nan ba su zo makaranta ba ya ce amma kuma na biya komi na biya da yunus da komi ya ce ba su zo ba ya tafi gidan yayan wai shi yana jin yana da iko da 'ya'yan yayansa ya ce na sa yara islamiyya na biya har yanzu an ce ba su fara zuwa ba ya ce eh ni na hana su me yasa ka hana su yace so nake sai sun gama boko tukuna sannan su shiga islamiyya saboda shi boko ana latti in ba yi yi da wuri ba ita ko islamiyya har abada ba a latti ko yaushe suka gama karatun su da kansu ma sai su shiga saboda ina tsoron in an sa su boko yanzu ba za su iya turanci ba da kyau ba za su in an sa su islamiyya da wuri to ba za su iya turanci ba ba za su iya pronunciation ba sai su rika cewa fi fi fi ko ina su ce fi abin da ya hana mutanen mu wai iya faɗin f sai su ce p sai maimakon in an zo f sai su ce p in an zo p su ce F su jujjuya ya ce islamiyya da suka yi tun farko karatun murani da suka iya tun farko shi ya hana su yin wannan sau na kashi yanzu yana son sai harin sun gama university sai su shiga islamiyya da kansu saboda wannan ita ba a latti wannan ko ana latti kuma sannan sun iya turanci sun iya pronunciation da kyau kaga dan lafiya lau haka ya gaya masa to da yawa haka mutane suke wannan tunanin kuma fa abin nan gayatu ma abin da kake sa dan nan bai dai ya samu sana'a ne rika cin tuwo ko ba shi bane to dole ne sai nan gayatu ma abin da zai yi ya ci tuwo ko ba shi bane gayatu ma abin da zai yi ya ci tuwo shi ne da sai ya nemi sana'a ka sa shi kawai ci tuwo duk inda ka kai shi in dai a wannan fanni ne baka da tunanin da ya wuce ya ci abinci ya zama wani abu ya samu gida ya samu mota ya samu wani abu radda duk ya gan shi a lahira zai shiga wuta kai baka taba dora shi makarantar da ya koyi Ƙur'ani ba koyi maganar mazan Allah wallahi ya tsini ne ma ci Allah ya tsini ma babana da ya haiho ni bai koya man littafin Allah ba bai koya man sunna nabi ba gashi nan zai shiga wuta wallahi sai ya tsini ne ma to ga ma amfanin abin da ka samu bayan ya je can ya tsine ma ya ci kuma ma wuya duk wanda ya tafi lahira kaga in 'ya'ya ne suka je lahira baka taba nuna masu ga littafin Allah ba ga abin da ya kamata su yi ba suka ga za su shiga wuta ba yadda za a yi su baka shiga aljanna haka nan idan iyaye ne mutum yana da iyaye wai shi yanzu ya yi kuɗi ya masu sabon gini ya masu sabon wuri ya gyara masu ya sa ac ya sa fridge ya sa kaya ya duk abin da za ka sa su ci su sha gaskiya ka kyauta amma duk wannan abin jikinsu ka gina wallahi ranar da suka je lahira suka ga za su shiga wuta to za su rike ka su tsitsi ne masu ce baka taimake su ba don baka gina masu rai ba amma da ka yi masu wannan ka koya masu yin sallar duha ka koya masu wani abu na su karanta qur'ani ka koya masu wani abu na su yi sallah da gyarawa ko ka kawo mai gyara masu suna yi a gaban suna gyara masu ko su dai masu wannan to wannan abin da kai masu ya fi masu komi in suka je lahira suka ga kai ne dalili ka koya masu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi suka samu irin wannan katafariyar lada kai ka koya masu yin sallar duha raka'a biyu suka je kowace raka'a biyu aka ba su lada karanci sun yi sadaka da gabobin su 360 suka ga wannan ladan rannan za su yi murnan da ba abin da wani ya yi masu kamar ka kun dan daure kun gane to shine shine abu za ka mu daina kallon waɗannan abubuwan tawafin ne an kwatanta su da rai rai babban abin da rai yake so kamar karatunmu na jiya da yamma ne na lahadi babban abin da rai zai samu wanda ya fi masa komi ran nan ya zama ya je lahira bai shiga wuta ba ya shiga aljanna to ba ku yadda za a yi a samu wannan sai ta hanyar bin wannan littafin nan da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka ce manya-manyan ni'imomin da za ka lissafa kullum ka lissafa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan bayan nan ya zaɓo littafin wanda zai kawo mai saƙon jibrilu sannan ya zaɓo littafin da ya bashi babu kamar shi sannan ya zaɓa masa sahabban da babu kamar su ya aiko shi cikin al'umman da babu kamar wannan al'umman nan to wannan kyautar da aka bayar ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kowace kyauta da za a yi ma dan adam daraja a wurin Allah idan kau kana ganin baka san wannan ba aka ce to tunaninka da kasonka ba ka da kason da ya wuce a haɗa ka da dabbobi tunda baka san wannan wannan kyautar da Allah ya ma baka san kyautar da aka yi ta aiko manzon Allah da aka yi ba aka baka alqur'ani ka gane ga qur'ani ga manzon Allah ya zo da qur'ani kuma ka zabo ka cikin wannan al'ummar ta manzon Allah masu wannan daraja in baka gano wannan ba to tunanin mutum daidai kason su ɗaya da kason shi da dabbobi ragon gidan daidai kuke kason ku ɗaya da kai da shi kun ɗan daure kun gane wanda suka zo jiya sun ji karatun bugun mu yayi ma muka kwana da muka ji duka dole muka kwana inda muka kwana saboda kada mutum ya shi gaba ɗaya na yamma ba ba bayan magariba ba jiya na bayan la'asar da muka yi amma ina ne littafin mun shafa ko suratul fatiha shi ta kai magana so da aka mu gane waɗannan abubuwan ya jama'a mu tafi dai cikin wannan so da aka an haife shi a cikin wannan malaminsa na farko shine kakan shi kaga kenan daga gidan da aka auro maman so da aka baban kakan shi malam baban mahaifiyarsa nan aka maida shi gida da can ai ana ɗauka ko in ka zo aka haifi ɗa na fari ma kawai sai shi ba ma shi ne na fari ba sai kawai sai a ɗauka sai a kai shi gidan kakanni da kakannin to yanzu kakannin ma wasu bola ce maga kai ma sun kara bata nan kwando can buta can to ina za kai ba da za ya kai shi can aka kai shi can wannan sun mata'allama kitabata ya koyi ƙur'ani a nan sannan ya koyi rubutu na gaya ma kwanaki na ce babban abin da mutum zai tabbatar ya yi ƙoƙari ka yi hanyar da za ka gani 'ya'yanka sun iya karatu sun iya rubutu wannan yana ɗaya daga cikin babban abin da za a yi ma yaro a daki a gaya iya karatu yana iya karanta yana iya rubutawa wa shay an min al-hisab ya koyi wani abu na lissafi ma wan nususul adabiyya da nasoshi irin na adab fi madrasatul ustaz Abdul Aziz ay ibn Salih al dabi hafizahullah وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشهيتاني رحمه الله تعالى kafin ya haɗu da wannan makaranta haisu hafizal qur'an al-karim min indahu ala zaharil kalbi wanda banda ya iya karatu ya iya rubutu a wajen kakan shi to sai kuma ya hadu da ya shiga wannan makaranta wanda anan ne ya haddace ƙur'anin gaba ɗaya a zuciyarsa lokacin walamma ya tajawaz alhadi a ashara min umrihi ba'du kafin ya wuce shekara goma sha ɗaya cikin shekarunsa tukuna kafin ya tsallake shekara sha ɗaya ya riga ya gama haddace ƙur'ani shekara sha ɗaya ya gama وبتوجيه وبتوجيه من والده رحمه الله اقبل على طلب العلم الشرعي da fuskantar baban sa baban sa yace kai makarantar nan ba za mu saka kismul adabi ba a bari mu sa saka kismul shar'i kai je ka makaranta kai ta koyan karatu addini ya tura shi ce je ka can kai ta ka yi ya ware san yayi وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامعة الكبير في الجامع الكبير بعنيزة ألوكة وانت مالا من دمك جمع جدجل من ناصر السعدي lokacin shi ke karantarwa a masallaci babba na juma'a masallacin da ake na unaiza a garin su kenan to lokacin nan yake karantarwa sai baban shi hada shi da shi yana karatu a cikin masallaci mafi yawancin wanda suka yi karatu sosai ba karatun bango suka yi ba na mukarrar wanda kawai an zo da an wuce an wuce in ka iya ka iya kuma iyawar kama dan ka ci jaraba in ka gama ka zubar da littattafa mun gani a jami'a lokacin abin nan ba ɗalibai daga ran da suka gama jaraba wasu ma bakin kofar suke zuwa su rubuta littattafa sun gama da su in kana so ka kwasa kawai sun zama bola in ba kama masu ummal su kwasa kawai su tafi su je su zubar ko su san yadda za su ko su kone an gama mutum ya gama to kuma duka kana karance kawai zaba ba za ka ina ne kake ganin za a fito makarar din nan an zo nan wuri kaza duba nan wuri kaza duba in ka duba kawai ka gama da ka gama jaraba ka yar to wannan ko kaga za a yi daga bango zuwa bango haka ake wani malami na wata rana mun haɗu da shi yana magana sai ke cewa ai karatun da za a zo a sa littafi a karanta a karanta a aje wannan a karanta ya ce shi ne asalin karatu kawai mu dai mun dai gaskiya ne kawai amma kowa ya sani sai ba mu zama ce bari in ba ku misali ya ce yanzu ruwan da aka ɗauko aka samu tukunya ta ƙasa aka dafa aka dafa aka dafa ya tafasa aka ribe da ruwan da aka dafa a katil aka tafasa aka tafasa aka tafasa shi ba aka duya aka ribe wa zai riga wani zai riga wani hucewa in aka zo aka aji. <laughs> daidai to daidai to kwatakwacin karatun bango kenan da karatun littafi da za a yi daga bango zuwa bango ce kwatankwacin wancan karatun shine ruwan ruwan da aka dafa a tukunyan nan za a dade ana yi kam dan in aka sa tukunyar kasa sai ta dade ba da tafasa ba amma aka sa wannan katil nan da nan fu ta tafasa amma kuma nan da nan fu ya huce amma wancan na tukunyar kasar nan in ya dahu ya tafasa kafin ya huce ya ce to haka kwatankwacin karatun nan kenan wannan ya je yayo nashi a bango kuma ma ga ya dama kai ɗalibi wai kai ka wannan karatu shi ya ba albarka malamin ne fa a tsaye ɗalibin zaune kan kujera ko ba ka ke yi ba je ka gani ya ake yi malamin ne akan a tsaye shi kuma ɗalibin akan kujera in ma baka samu masu ladabi ba ka rubuta abin da za ka rubuta ka koma ka gama kun gane kun kwafa eh ka koma ka ci gaba da goge allo suna zaune ko ba ka bane kara mana sauran mala bakar abuku ya faɗi ko eh to to to kaji yawwa to kaji masifa kaji na kasa wannan ya mafi muni malam zani ila kai ka daina shan kunu da yawa in azumi ka daina shan kunu kunu yana kashe jiki na cewa yi lokacin da muke karatu a masallaci ana karantar da mutane a masallaci ya fi albarka ya fi tawazo an kan da kai ya ce amma da aka koma karatun aji sai aka cire tawazu saboda lokacin za a yi karatun ma ɗaliban ke zaune a kan kujera malamin na tsaye saboda aka kaga su ba su da tawazu babu kuma magana abin nan din albarka tunda malami na tsaye kukuna zaune kan kujera shi yana ƙasa yana tsaye sannan kuma bayan nan sai aka koma kaga ba tawazu sai aka koma kuma duk wanda ya sai a baki certificate don haka harin mutum ya za a iya samu satifiket kuma ya samu babban yaban da za a faɗi ma kowa a ce shi ne best student sai cire ikhlasi to ya ka gani to haka sai zama mutum ya kuke ya kuke ya kuke yi amma manufarsa ba fa manufar shi abin nan ba manufar ya fi kowa ya fito a yabe shi a ce ya fi kowa tunda in an zo ba da satifiket din nan zai abin nan to ka ji masifan amma ba ta muka a daina yi ba kada wasu zai ce mun kushe ma karatun gaba ɗaya an ce a daina yi mun ce a daina ba amma kai ma ka auna ko shi mai karantar da ku a wurin ya faɗi maku gaskiya ya ga shi haka yayi ya zama yadda ya zama duk wanda ka san shi yanzu doctor ne a a a university yana koyarwa ko yana koyar da musamman ma a wannan bangaren ba wannan ne ta bashi wannan karatun ya zama abin da ya zama ya gama ba in zai baka tarihin rayuwarsa yana karamin ka ji wuyar da ya ci wajen koyon karatu a irin waɗannan na littattafan sai ka sha mamaki to sau da shi ne kawai dai in ka ga mutum da kayan shi baka iya gane wuyar da ya sha ya samu abin shi kai dai kalle shi da kayan to ina ne ya fito ko sau da ka sai dai koyi wannan bi bi'unaiza ga wannan malami lokacin shi ke karantarwa a wurin yudarrisu al-ulum ash-shar'iyya wal arabiyya fil jami' al-kabir bi'unaiza wa qad rattaba aynin talabatihi al-kibar a lokacin sai ya tsara yana da manya-manyan dalibai a wurin sai ya ce to wannan in sabo ya zo ku ku daukai ku koya mai kaza kafin ya kai ga isowa wurin shi kenan saboda ka wa minhum al-shaykh Muhammad bin Abdul Aziz al-Mutawwa rahimahullahu ta'ala akwai daga cikin jigajigan wanda ya tsara a lokacin akwai wannan babban malami litadrisi almubtadi'in min al-talaba saboda su ke karantar da sababbin dalibai kamar da yanda zaka san makarantar allo idan ka zo ga malam ga manya-manyan wanda manyan dalibai da sun karanta sun sauka sun karanta suna ta hadda an kawo sababbi sai su koya masu su kuma suna suna abin da su ta suna masu tarbiyya aka zo gaba ɗaya ma ka rusa abin maimakon a gyara hanyar yin kawai gaba ɗaya ba sai aka ɗauka kawai hanyar yin ma laifi ce bayan kuma ba nan kaɗai ba nan najeriya kaɗai ba ne ake da wannan tsarin ba illa wasu su sun tsara abun nan su yadda za a yi da kyau yanzu nan da aka nuno afghanistan ba cikin dutse ba suka shiga suka gina suka gina makarantarsu ga ɗaliban nan kuma a ciki da yawa kayya guda suna ta koya masu ga qur'anin nan kowa ya bude kuma su yara ga sannan su har an yi tsarin da sun saba ba a ma'aji qur'ani a ƙasa su sun can sun san wannan yan kanana kowa sai da aka yi mai teburin da zai dora qur'ani a kai ba a aje qur'ani a ƙasa babban abun ban haushi da sai kaje je wanda baka tunani mala aka zaga ya sun gumo qur'ani kawai ya baje shi a ƙasa ba abin da ya dama kai ma wannan magana gobe kai ma wannan magana gobe kai ma wannan magana gobe nan har zuwa muka yi na zo wani wuri na ce to tun da haka ne malam abubakar bugo takardar nan da shi katakon ka bugo mana mu ɗauka akwai masallatan da naga halli man ɗin da shi ake zama a baje ƙur'ani a ƙasa kada mu ce masu komi bari mu ɗau takardar da ta nuna kada a yi haka sannan mu ɗauki katakon ɗorawa mu kai mu ba su mu aje yanzu katakon daban ƙur'ani bai su ƙara kwaso shi su aje ƙasa ga abin dorawa an kawo ga takardar da aka ce kada a yin an kawo an haɗo da ita a sa cikin katakon a haɗa a kai masu ya su gaba da ɗauko shi su aje kasa har yanzu to zuwan janyen yara ne ga sunan cikin dutse cikin dutse amma ga ƙur'ani nan sun taru suna ta karanta tsarin za a gyara ba rusa shi za a yi ba gaba da dama an samu maɗiya kuma ba haka suke so ba dama a gyara tsarin mai kyau waɗannan abubuwan da ake cewa babu kyau babu kyau an hana an hana a gyara su to kuma yanzu ma an ce wai a bashi almajirai su kansu yan sanda da ma'aikatan kan hanyar yawancin wasu ba almajirai ba ne ko ba su ba ba kwano ne kawai ba su rikiya kuma wani da hular shi ma zai zai zai zai zai zai zai wasu wasu amma su ma ba to kowa ba yana jin wuya ba <laughs> so wasu su su ma wasu masu tsayuwa kan hanyar ma almajirai ne za su zo su ce gabu nan mun fito akwai rana fiye wata a babu na fiye wata so to su ma mai mamanci to na ko a yanzu akwai almajirai ko a ma'aikata in ka je kana shiga wani lokaci wasu suka ganka da dan haske haske wallahi sai su taso wasu ce baka wallahi ko kudin mota zuwa ba su da shi ba su iya komawa gida saboda haka dan Allah ka taimake su da kudin mota wannan ya ce ka sai mai hura wannan wallahi wani lokaci sai ka boye wannan ya taso ya ce ka sai mai hura wannan ya taso ya ce ka sai mai wannan ya taso ya ce kudin mota ke so kai ma in ka je da yan canjin ka sai sun kare to nan menene to shi ma eh ka ji ba kai har gaba ɗaya ma ka ɗebo Allah bukar ba su kama mu kuwa in an je ma bara ta to kaji ya ce balle ma in ka je majalisar dokoki ta ƙasa nan ne za ka ga almajirai kai yanzu ba kawai barin canza mata salo ko a kai dai aka rena almajirai masu karatu allo wallahi kariya almajirai yanzu Allah kadai sai ya ka almajirai to kwano ne ba a rikewa wani almajirin yanzu wanka ke kwalliya ya fes fes ka gan shi kawai sai ka zo kawai ce assalamu alaikum wani ma ranar da ya leko wai shi hashi sai ya faɗa ya ce assalamu alaikum wurin ka na zo ban dubu ɗaya da lace an ki ce ka sani ni ko yana da ita ko bai ita sai kawai ka ce ina ruwan ka kai dai ka ce kana neman taimako sai ka gaya ma abin da zan baka wai ban dubu ɗaya to eh, wannan shi ne ba gara ba wata almajirin ba kada ba shi ashirin ce Allah ya ji kanka Allah ya ji kan iyaye Allah ya ji kan waye wannan shi har sai ya faɗi ban dubu ɗaya nan ka ban ajiya ne ga wanka ga komi ga yayi wanka fasa ya zo ya zo ya tare ka ya tarbe ka ka je wajen sayin biredi ka gani kana fitowa ka zo sayin biredi zaka ga wannan ya taho dan Allah ne mata wannan ka dauka ka ce mai din dai abinci ne ga biredi sai ka ga sun ƙara tasowa sai ga wannan sun taho sai dai kai sauri ka je ATM ka cire kuɗi sai ga wani yana nan sai sai fito kawai sai zo sun mun sun mun sai ce da Allah ni na ma sa ne ATM din ya rike gashi yanzu an aiko uwata ta mutu shi yasa da zo in cire ina da dubu biyar uwata yanzu za tana can zan tafi yanzu kwanta gora mu wuce har da kwanta eh, zai da wajen mai na zai ta wajen zungero da ya da <laughs> ne shi zai je zungero <laughs> yanzu kuɗi yake zo ka bashi da shiga mota shi ya sa ma ATM din ta makale kuma kariya ke yi ba wani abin da ya sa dama nan shi yake tsayawa su ma almajiran yanzu tsofaffi masu bara akwai standard su ma ba sa ma yawo cikin gari atm suke zuwa kusa da inda ake cire kuɗi tsaya nan da sun ga ka ciro kai haka ka sa a to ka samu sai su zo a bamu na abinci a bamu na wani to ka ga almajiran yanzu ai ba su da sai dai masu tambari iri kaza masu tambari iri kaza su zo kawai na ga ta nan to ana cikin masifa kuma wani abu da za ku lura da shi wallahi ina gaya muku maganar nan kuma ku rike ta daga wurina ka ga magana a zauna lafiya in akwai masifa guda biyu ba za a zauna lafiya ba ka ga in akwai yunwa akwai tsoro to ƙasa ta shiga cikin masifa in dai akwai yunwa kuma akwai tsoro to an shiga cikin masifa me yasa aka ce haka karanta wannan surar da ila ta da Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ne mahalicci bai taso tashin farko ya ce ma ƙuraishawa ku bauta man ba sai da ya gaya masu abin da ya yi masu sannan ya ce to ku bauta man tunda na yi maku kaza li'ila fi ƙuraishi aka ce larabawa sabon da ƙuraishawa suka yi na wannan abin nan sabon nan akwai ni'ima aka ce ila fi himri ila ta shida iwasai sabon da suka yi na tafiye-tafiyen da suke yi ko su tafi fatauci su tafi sham su tafi yaman lokacin da suke tafiyan nan suna yi lokuta biyu mahimmai su je su yi odan kayan abinci kuma su ma su yi odan nasu su kai wani wuri a lokacin zafi da lokacin sanyi wannan kyauta da Allah ya masu da sabo da suka yi da wannan babban abu ne kaga li'ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf daga nan sai ce mi fal ya'budu rabb hadha albayt saboda wannan kyauta da yayi maku ku tafi ku yi fatauci ku samu abinci ku ci ku kaza to wannan babban abu ne saboda haka ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin aka ce wane ne saka aka ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ku bauta ma wannan ubangiji mai wannan ɗakin saboda me allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da ku ya kare ku daga yunwa wa amanahum min khawfi sannan ya ba su aminci daga tsoro ba tsoro ga koshi ga ba tsoro sai da'a kun dan daure kun gane shi qur'ani salihun ne li kulli zamani wa makan kadiba yadda aka yi maganar nan ga dai quraishawa sun saba suna zuwa su yi fatauci su je su dawo lafiya lau su sawo su ɗauka su kai su sayar wannan babbar kyauta ce a ba mutane dama suna iya fatauci lafiya lau domin yanzu wane ne za ka yi lafiya lau fataucin ko noma ko mi sannan aka yi masu wannan aka kare su suna zuwa suna kasuwancin su komi lafiya lau ana tafiya daidai sannan kuma aka yi masu magani ba sa da yunwa ba su da tsoro wannan an kawo shi ne to tunda aka yi maku haka wal ya'budu rabb hadal bait kuma wuta ma ubangijin wannan daki ya yi gama maku komi to wannan wanda ya halice ka ne sai da ya faɗi ni'iman da ya yi ma sannan yake so ya ce kai mai ɗa'a to wannan ko ganin ka yayi kana yawon ka a hanya ya zo ce ku zo ku zaɓan sannan kuma ka zaɓo ka ci wahala ka zaɓo ka ci gaba da abin nan ba kuma har yanzu a ga mutane malam mutum a ah, akwai waɗanda suka haihu a wurin zaɓe ruwa ya masu duka ruwa ya kaza suka zaɓo suka yi kaza sannan yanzu aka zo aka samu matsaloli aka burkuta komi ba ga yunwa ga tsoro to ya za a yi kaga abu ya kyau a gaba ba matsala ce Inda mutane na cikin yunwa suna cikin tsoro to an samu masifa an samu ibtila'i babba kuma can ma qur'ani da ce wani nablu wannakum bi sha'in min alkhaufi khawf gani wal Wani wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat su a sabiri sai an yi hakuri amma dai an samu jaraba wannan jarabawa ce babba in dai za a samu waɗannan to an samu babba jarabawa muna roƙon Allah ta tabaraka wa Allah ya ba mu mafita da ka ko sau da haka nan sai aka yi kai wai mai ne ya kawo mu nan yau ne mu tafi dai ai shi ne dan aka ce al-muqaw li tadris al-mubtadi fa damma shaykh ila halqatihi hatta adraka min al-ilmi malam ya zama cikin wannan dinsa ya zama cikin halkan wannan malamin na farko tunda yana cikin mubtadi'in a lokacin kun ga fa bayan ya haddace qur'ani ne yanzu yadda ba kai shi makaranta aka ce yanzu yana cikin yan primary mubtadi'in ne yanzu saboda haka za a koya mai yanzu za a koya mai tauhidi dan ya gama iya haddan qur'ani ba dole ya san wannan ba sai an fito mai da abin fili yana nan a ciki amma sai an samu mai fito mai da shi aka koya masa fikihu dan bai iya shi ba yanzu tukuna aka koya mai na Hau a lokacin bayan ya gama wancan hadda yanzu ya zo makaranta a mubtadi'in mu ko yanzu mutum da ya gama haddan da ya zama babban malami ya kama ma da manyan malamai ba ba damuwa bane wuri shi ma adraka thumma majalasa fi halqati shaykhihi al-allama daga nan ne kai kuma aka bayan ya yi wancan primary ta nan wurin sannan daga nan ne ya isa kuma yanzu ya shiga cikin halkan babban malamin da ya zo wurin sa Nasiru Sa'di rahimahullah ta'ala to kage yanzu aka ce maka salul usaini ka ji irin darajar da Allah ya bashi a duniya a bangaren ilimi da bangaren bauta sai kuma aka ce maka nasiru sa'adi ne malamin sa to za ka ga malamin shi yasa ake karanta su dan asan a jiyar da abubuwan na Allah ya tsara su fa darasa alaihi fi tafsiri yaje nan ne ya koyi tafsiri na qur'anin nan da ya haddace to yanzu ai fassara wal hadith da hadisi wa siratin nabawiyya duk waɗannan a wurin malamin ya koya kai tsaye wat tauhidi wal fiqh aka ƙara zuwa tauhidin a daga daga matsayin primary yanzu a yi na manya wal usul to duk wannan su ne digadigai wal fara'id a nan ne mutum zai ta dubawa da ni da kai wanda muka iya wannan hau da nan wa hibzu muktasaratul mutuni a da kuma haddace takaitattun muktasar na mutum na waɗannan duk waɗannan ɓangarorin akwai mutum ɗinsu kamar yanzu nuniya sai a haddace abin nan ɗin kawai matanin kamar yanzu sharhin ajirum a haddace matanin duka a nahau ko ne a haddace matanin duka waɗancan a haddace matanin in abin nan ne shafiriya ne wane ne duka wannan a haka haddace to wannan su ne mutum ya haddace waɗannan a gaban malamin sannan wayo addu fadilatu shekul allama abdurrahman nasiru sa'adi rahimahullah huwa shekul awwal haka ana lissafa wannan babban malami kamar shine malamin zama na farko banda wancan a wannan bangaren in akhadha anhu ilma domin ya koyi ilimi wurin sa mu'arrifatan wa tariqata aktharu mimma akhadha min ghairi ya san ilimi sosai wajen sani wa tariqatan kuma ya samu wata hanya sosai ta ilimin akthara mimma akhadha an ghairi fiye da yadda ya samu wurin wani saboda haka yi karatu ne fiye da kowa Wata ta'assara bi manhajihi wa ta'silihi kuma ya tasirantu da tsarin yadda yake karantarwa da yadda yake kafa abubuwa na dokoki wa tariqati tadrisi sannan da hanyar karantarwarsa wacce ba ihili dalil da kuma yadda yake bin hujja duk maganar da zai kawo dalili wanda ma kana Sheikh Abdulrahman bin Ali bin Audan yayin da wannan malami ya kasance rahimahullahu qadi fi Unaiza ya zama alkali a Unaiza ai kara alaihi fil ilm al fara'id sai kuma Salihu al ya je wurin sai karatu rabban gado a nan kuma kama qara ala shaykh abdul razzaq al afifi rahimahullahu ta'ala bin nahwi kamar yanda ya kara koma wajen wannan abdul razzaq afifi yana da kyau kenan mutum yayi abin nan sai samu wanda ya takhassus kuma bangaren ya koma wurin sa inda ake na gaba daya daban inda yake na takhassus kuma daban ya je wurin safin nahwi wal balagha shi kuma na hau da balaga ya asna a wujudihi mudarrisan fi tilkal madina a lokacin da yake karantarwa matsayin malami a wannan garin walamma fatfutiha al-ma'hadul ilmi yayin da aka bude makaranta ta tsari kenan irin wanda ake kamar nizamiya fi riyad riyad ay ashara alaihi ba'd ikhwanihi an yaltahiqa bihi sai wasu daga cikin yan uwansa suka ba shawara cewa ya je makaranta saboda irin wannan makarantar ta nizamiya saboda zamani ya canza in kai karatu ko ka zo ka ce ka sha ce da takarda takarda ake fara tambaya kafin karatu ka ce je can yayi fa sa'ana shekahu al-allama abdurrahman nasiru sa'di sai nemi izinin malaminsa, ba kawai dai na ganin sa yi ba sai dai ce ga abin da ƴan uwansa wani daga cikin 'yan uwansa suka ba da shawara cewa ya je ya shiga makarantar nizamiya wanda bayan an gama ana ba da takardar shaida ya ya gani sai malai ba shi izini fa adina lahu malai ya ce ba komai yana da kyau waltahaka bil ma'hadi sai dai ya haɗu da wannan ya shiga makaranta a amai. wannan shekara ta shekaru biyu ya yayi amai Alif ɗari tara da ɗari uku da saba'in da biyu zuwa alif ɗari tara da ɗari uku da saba'in da uku kaga shekara biyu ta farko da ta biyu shi kenan shekara biyu intaha wa qad intafa خلال السنتين اللتين انتظم فيهما إما حاضر رياض العلم Kuma ya fa'idantu a cikin shekara biyun nan da ya haɗu da wannan makarantar Allah ya haɗa shi da wasu manya-manyan malamai bil الذين كانوا يدرسون فيه إلى ذاك لو نسكي كرنتوا والنوني ومنهم العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أقول أن كدما حدوا أدوا أن ما ببا ونني نيا حدوا أن ببما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ المحدث عبد الرزاق الأفريقي kun jima rahimahumullah waɗannan ya haɗu da su a wannan jami'a dan haka ya fa'idantu daga wurin su sosai wa fi asna'i zalika ittasala bi masahati shaykh al-allama bin abdul aziz bin baz daga nan ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ba shi dama ya zo kuma farfajiyan wannan babban jiddigin malami الشيخ عبد bin بن باز رحمه الله تعالى فقرأ عليه في المسجد ya zo يزو وجن سي karatu اما صلاتي ya كراتن وجن wajen. Sheikh bin Baz a nan ya koyi sahih al-Bukhari a wurin wa min rasail Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a nan ne ya koyi wasu takardu manya-manya na Ibn na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wurin bin Baz a masallaci kuji nan ya koya wan tafa bihi fi ilmi al-hadith kuma ya amfana da shi sosai wajen ilmin hadisi wa nazari fi ara'i fuqaha al-madhahib wal muqaranati bainahuma da kuma lura ko wato yin dubi ga ra'ayoyin malaman fikihu na mazhabobi kuma daban-daban aka koyi fikihul muqarana kenan don da dole sai ka san fikihun gidan kuma sannan zaka zo kai fikihul muqarana ka karatu yana da marahil kenan wanda mutum ya kamata ya bi kuma ku duba wannan ba yi hadda ne fa bayan aka yi wannan karatun to naka wannan shine to naka aka yi wannan wa yu'addu samahatu shaykh Abdul Aziz bin bas huwa shaykhuhu الثاني akan lissafa cewa wannan babban malami mai daraja shai Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala shine malamin salul al na biyu fi ta'sili wa ta'assuri wajen nemo sa ilimin da kuma tasirantuwa da tarbiyyar da malamin yake da ita ya koya da yawa sun da ila unaiza sannan bayan nan ne ya koma unaiza a shekara alif ɗari tara da alif ɗari uku da saba'in da hudu hijiriya wasara ai ya durusu ala shaykhihi al ya koma ya ci gaba da karatu kuma a wurin malamin bayan ya tafi makaranta ya dawo ba daga nan kuma ya koma ya fara rena malamin ba ko da ya je wannan karatun ya haɗu da bimbaz ya haɗu da waɗancan jigajigan malaman da ya dawo kuma ina ya koma sai ƙara dawowa farkon inda ya tafi wurin malamin sa na farko ko to kaga nan zamu iya koyon wasu abubuwa da yawa kenan irin wannan saboda haka daga nan sai komo wurin sa ya ci gaba da karatu wa yutabi'u dirasatahu yana bin karatuttukansa wannan intisaban fi kulliyatul shari'a wajen wajen jinginawa a wajen inda ake yi kenan wajen kulliyatul shari'a allati asbahat juz'an min jami'atil imam Muhammad Saud al-Islamiyya yanzu a nan take ita ce ta wayi gari hatta dala shahadatul aliya ya samu shaida ta sabbololuwa a wannan makaranta ko ina ganin nan za mu tsaya ku bashi wajen tadrisu ko shi kuma yadda yake yanzu ya fara karantarwa duk wannan shi a lokacin marahil na karatunsa ne yanzu sati mai zuwa in Allah ya sa muna raye sai mu ɗauki shi kuma inda ya karantar da ayyukansa da ya yi da ƙoƙarin da ya yi sannan da matsayinsa na ilmi sannan mu tafi mu je mu je wurin wani kuma waɗannan dai duka ana yi ne saboda fa'idojin abubuwan da za mu koya ciki muna fata Allah tabaraka ko ta'ala ya taimake mu kuma ya saka masu alkhairi na tafi bihara سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد من السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم واصم لهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقي من الذنوب ونقضها كما ينقى الثوب الأبيض من الجنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين